alhamdulillah kai na mai gadi bai da bane tana zan ai ni ma dai na dade nan kusan awa ta ɗaya kenan a kofar gidan nan ina jiran ka alaji da da mai gadin ma da ya dai ka ji sakon kira lafiya a lafiya lau wallahi na zo ne na dada tuni ne ka san lokacin biki na na zo na kawo maka katin ɗaurin aure to shi yasa tun tunda ban ga kafa ba ban kuma ga aljihu ba bari to na zo tun da shi Allah ya yi ta haihu saboda a lokacin bikin na alhaji na sha wuya mutane da yawa suka sa ni na dinga ne aka ce na kwanto kura har da wanda ya ce zai kama min gurin bikin ya ce zai ba da wanda ma ya ce shadda guda zai bani kai kai kai mm. ina da abubuwa a gaba to ke zaka tsaka ta mun zuba Mm. ni ne na ce da kai zan kama maka wani aure a'a ba wai kai ba ai shi yasa da a ta haihun nake zuwa kuma gun da Allah bai sa sun zo din ba ah. ka na zo na dinga bubbunsu. su idan ga wancan da ba su zo ba sun ce mun suna Abuja wani ya ce yana Katsina wani ma ce wai dutsen ma ya tafi to dutsen ma ana aiki ma a dutsen ma ne ni ban taɓa ji ba amma wallahi alaji kai ka magana ba za ka tsaya magana wai kai do Allah mm. ah, zan tambaye ka to akwai wani bashi tsakanin da kai ne a ba shi dai na zaman tare da kuka ta cewa ne auren da na yi ne yi ne kuma na zo to ya isa batun kai aure yawanci mu irin mu in ka ji mun ce kai aure akwai abin da muke shakka tsoro ne muka ji a baka haka da tsinken ka. hankalin mu masu ƴaƴa mata ba zai kwanta ba to wallahi da na ɗauka alaji duka za ku dinga kai dubu ɗaya ɗaya ma wallahi na ɗauka a lokacin kace wata ta kace ta haihu wallahi yanzu ta haihu kuma wata nawa kenan me a yanzu yau ai ko suna ba ai ba ko suna na dan suna wani ta barka da Allah eh. a cikin eh, eh, watan watan ara watan ta tara ta tara ta riga musu riga musu to jumadawa jumada sani jumada ula ah. wata ya wata kenan a ah, ai daga rabiul awwal aka fara to wallahi alhaji da yawa dole a tausaya mun sai da aka ta sa na kwanto kura na kwanto kura na kwanto ta kai hatta rigar da zan sa fa kai la ilaha illa ba za ka yi eh a ina ne ma kake kai me ni eh, wane ni a nan wajejen abun nan ta katsare nan kusa da magashiya nan wannan sabo unguwa da aka ji ana magashiya to nan na zauna wajen gidan mai unguwa subura nan nake to shikenan mhm. a ban magana to alhamdulillah ban magana ai ai wannan za ta haihu kace ai an haihu an haihu jiya fa ai sa na ce to duk bari da biyu ku alaji ba baran ya ba wata da ta ta ta ta ce kaga ya in alaji dan Allah ka ka kaga dai ku kuka dinga ce mun kuka dinga cewa na kwanto kura na kwanto kura ko a ko lokacin da naje wallahi sai da billahi da zamare ka in ka ta zaka mun zancan banza zamare ka ya hakuri ya hakuri ah? ku taimaka ba ba shi bane wala ba ga wannan ma kawai nake tasha har yanzu ban karasa shan sa ba dubu dai haga na mutum biyu ne amma ni kadai nake shan sa wallahi a a tafi ne na ne ka